an dai ɗauki lokaci ana gwaji har a rufe iyaka ta ƙasa duk dai a ƙoƙari na ci da kai ga tarayyar najeriya ƙasar da ta yi nasarar tashi daga takan gaba cikin shigar shinkafa a nahiyar afirka ya zuwa ta farkon fari a ƙoƙarin noma ta duk a tsawon shekaru guda shida to sai dai kuma hawa ta abinci da ma barazanar da ta haifar dai na neman sauyin lamura tare da masu mulkin tarayyar najeriya dakatar da karɓa ta haraji da ma kuɗin fito bisa hajja ta abinci wata sanarwar hukumar fasa ƙwarin ta ƙasar dai. ta ce daga yanzu duk mai bukatar shigo da hajjojin shinkafa da alkama to ba shi bukatar ya biya ko sisi a cikin sunan kudin fito ko ko harajin sabon matakin da daga dukkanin alamu na shirin kala farashin damina abin kuma da a cewar malam muhammad magaji da ke zaman kakaki na kungiyar manoman tarayyar najeriya ke shirin kisan manoma na kasar da ma tsohon sana'ar noman manoma suna kashe kuɗi matuƙa a noman da ake yi a yanzu ga tsadan taki ga tsadan kayayyaki da lebun kansa da sauransu a lokacin da ya kamata a sayi shi da daraja sai aka waye gari cewa an shigo da abinci farashin abinci ya faɗi to in an yi wannan su manoman an sha wahala an cutar da su kuma an kashe manoma an kashe noma kokari na burge kai cikin batun da ami ko kuma ce tare da ke ta salwanta yanzu najeriya dai na tsakanin dora bisa batun aikin na ci da kai a cikin barazana mai girma a ta farashi na ɗa'amin da ta kai kusan kaso arba'in da ɗoriya na zaman ta kan gaba cikin ɗago haƙarƙari na kasar a halin yanzu dr isa abdullahi da na zaman ƙwararre ga tattalin arzikin tarayyar najeriya kuma ya ce sai an kai ruwa cikin ciki kafin janyo na rijiya mai amfani. ai manoma sun sa kuɗi sun yi noma shi talaka kuma yana fama da yunwa wanda bai ma yi noman ba shi ma duk da ana ganin in an saki abinci ya shigo zai hana noma da ma fa in ba kai ba ɗaukwa ba amfani fa duk wanda yake tunanin nan gaba zai samu arziki sai ya rayu kafin to abinci in ya fi karfin mutane kuma ana iya faduwa a mutu fara ceto rayukan mutane daga yunwa da kangi eh, na rashin abinci kafin a yi maganar ma gyara nomar in za a yi noman da ke zama sana'a gado ko kuma dama ta arziki miliyoyi da yi an sha kun gaba kwan baya bangaren yan mulki a lokaci mai nisa cikin batun na ɗami a cikin tsawon shekaru guda shirin ne dai alaga misali tsohuwa ta gwamnatin kasar ta nasarar daga yawan shinkafa ta sarrafa daga tan dubu ɗari uku da hamsin a shekara ya zuwa samar da miliyan takwas tare da samar da manyan kamfanonin sarrafa shinkafa sittin da ɗoriya cikin ƙasar to sai dai kuma batun shigo da abincin a tunanin da tukur yabo da ke zaman ƙwararre a cikin noma na zamani ba shirin tasiri ga ƙoƙarin rage farashin na abinci. matsayin cewa dala ta kai dubu da naira ɗari biyar ko da an ce ka shigo da abincin nan babu haraji ba kuɗin fito ka kawo shi ƙasar nan shinkafa ba ce ƙasar da naira dubu saba'in ba 50 kg kana son maganar ci da kai na abinci a ƙasa ya zama sustainable sai ka yi samar wani samar da wani tsari wanda ya zama cewa farashinsa ko da ka buɗe boda ka ce a shigo da shi ba haraji ba kuɗin fito ba wanda zai shigo da shi saboda na ƙasar ya fi arha kayan da aka kawo maganar rice policy ɗin na Najeriya ba wani magana cewa farashi sauka a gaba magana ce kawai farashi zai ta hawa a cikin kokarin neman jari na waje ne dai makuntan tarayyar Najeriya ke kallon sabon barazan talakawa da ma masu ganin jarin ba shirin zama hujja ga rayuwa da makon miliyoyin da ke faɗin a kolo yunwa Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.